صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد radio voh hausa ya gashin tv hausa tehran kuwa kamo a cikin shirin sana maraicen yau juma'a ta haji babbar rana muhammad amin ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin bayan kun sauwa cika kun labaran duniya daga bakin wanda ni zan karanto sai mu ka muku shirin na afirka a yau tare da sunusi wunti sai kuma shirin na muryan masu saurare da hassan barka zai gabatar shirin na kisoshin rayuwa nan tafe tare da tahir amin daga nan kuma sai shirin amsoshin fikihu wanda shirin abdulkadir mubarak ya tsara kuma zai gabatar kana murfi shirin namu da shirin da na duniyar ma a yau duk da sunusi inuwa wunti da fatan ma saurari sukan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin na kun san tare da abdullahi saluhu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan shawwal na shekara 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan mayun shekara ta 1921 aka haifi andre shakarov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar rasha ya kammala karatun digirin sa na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin moscow daga baya kuma shakarov ya shiga bincike har sai da ya iya kaiwa ga matsayi wanda yake taimakawa tarayyar soviet wajen kera makaman hydrogen amma daga baya sakharov ya yi nadamar ayyukan nasa har ya rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makamai na kare dangi a duniya bisa wannan dalili ne aka bashi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman daurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka janye ka'idojin da aka shata masa da kuma daurin talala da ake masa da karshe dai andrei sakharov ya rasu a shekara ta 1989 yana ɗan shekaru 68 a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1991 Rajiv Gandhi tsohon firaministan kasar India ya rasu sanadiyar tashin bam da aka dana masa an haifi Rajiv Gandhi a shekara ta 1944 a birnin Mumbai na kasar India ya tashi a gidan kakansa kuma firaministan kasar ta India na farko bayan samun yancin kan kasar wato Jawahir Lal Nehru Rajiv Gandhi ya kammala karatun jami'a a jami'ar Cambridge ta kasar Birtaniya a fannin tukin jiragen sama sai kuma a shekara ta 1983 ya shiga harkokin siyasa har aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar congress ta ƙasar india sannan bayan kashe mahaifiyarsa indira gandhi a cikin watan oktoban shekarar ta 1984 ya gaje ta a matsayin firaministan ƙasar india amma bayan shekaru biyar da rike kujerar firaminista sai ya fara zaɓe na 'yan majalisa da aka gudanar a shekara ta 1989 sai kuma a ranar 21 ga watan mayun shekara ta 1991 aka kashe shi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a ƙasar ta india da ƙarshe masu sare kokon sun cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1998 aka tilasta wa tsohon shugaban ƙasar indonesia muhammad suharto sauka daga kan kujerarsa bayan mulki na tsawon shekaru 33 suharto ya yi wa shugaban ƙasar indonesia na farko wato ahmad sukarno juyin mulki a shekara ta 1965 a lokacin mulkin sa dai ƙasar indonesia ta samu gagarumin ci gaba a bangaren tattalin arziki amma a shekara ta 1979 ƙasar ta fuskanci matsalolin tattalin arziki wanda ake daganta hakan da cin hanci da rashawa wanda ya dabaibe harkokin gwamnati inda mutanen kasar suke ganin shugaban kasa da magarabansa da 'ya'yansu da kuma dangin su da kuma na kusa da su su kaɗai ne suke watanda da kuma cin karansu babu baka cikin dukiyar gwamnati da ƙarshe dai bayan zanga-zangar mutanen ƙasar ta indonesia a tsawon lokaci wannan ya tilastawa su harto sauka da kan kujerar shugabancin ƙasar masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Bismillahirrahmanirrahim ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce shugaban amurka joe biden da amfani da takunkumin gwamnatin trump don matsin lamba kan iran a tattaunawar vienna shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bude da jirgin ruwa ta lamu mafi zurfi a nahiyar afirka ma'aikatan jirgin ruwan afirka ta kudu sun yi sauke jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila don goyon bayansu ga falastinawa wani bam ya fashe a tsakiyar masu zanga-zanga nuna goyon bayan falastinu a kasar pakistan kuma ya sanadiyar mutuwar mutane shida yanzu kuma ga cikakkun labarun ministan harkokin wajen kasar iran jawaz zarif ya ce shugaban amurka joe biden na amfani da hankumin gwamnatin trump don matsin lamba kan iran a tattaunawar da ake yi a birnin vienna ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif a wata wannan wata wayar tarho da ya yi da mai kula da siyasar kungiyar tarayyar turai joseph borrell game da ci gaban da aka samu wannan wadda aka yi kan shirin nukiliyar iran da nufin ɗauki mata takunkumi da kuma dawo da amurka cikin tattaunawar domin yin aiki da dukkan jajjen da aka cimma matsaya a kai tun a shekara ta biyar. sai dai a lokacin da yake nuna irin kokarin da borel da abokansa na kungiyar tarayyar turai suka yi ya yi da takunkumin ta'addancin tattalin arziki da amurka ta kakabawa iran wanda tun da fari ya alkawarin aiki da jejeniyar da aka cimma matsaya a kai a shekara 2015 da kuma rage matsin lambar da trump ya yi wa iran a nashi bangaren borel ya faɗi cewa tattaunawarsa da zarif game da jejeniyar nukiliyar da aka cimma matsaya a kai ya fahimci cewa wakilan bangorin da suka tattauna a birnin vienna sun samu gagarumin ci gaba sosai ya zama wajibi daga bangaren biyu su ɗauki matakan siyasa da ya dace da gaggawa domin kammala tattaunawar da kuma komawa da yin aiki da yarjejeniyar shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya buɗe tashar jirgin ruwa ta lamu mafi zurfi a nahiyar afirka rotan da ke fitowa daga ƙasar ta kenya sun bayyana cewa ta jirgin ruwan mafi zurfi da ke tsibirin lamu da aka buɗe a ƙasar ta fara tarbar jirgin ruwa na farko a jiya alhamis da haka ya buɗe hanyar kasuwanci babba tsakanin kasashen makwabta duk da adawa da wasu ke nunawa a yankin tashar jirgin wata lamu da talakumi dala biliyan uku wani bangare ne na gudanar da babbar hada-hada a yankin da zai kai kudi har dala biliyan ashirin da uku da aka fi sani da suna lapset ko kuma tashar jirgin ruwa ta lamu ta kudancin sudan daga sai ethiopia da kaddamar kusan shekaru goma da suka gabata tun a shekara ta biyu. ana sa ran tashar jirgin ruwan za ta haɗe ƙasashen sudan ta kudu ethiopia kenya kuma da arewacin kenya da tsakiyar afirka da suka fara daga birnin dakar na senegal ta yammaci zuwa lamu ta gabashin ƙasar. ma'aikatan jirgin ruwan afirka ta kudu sun ƙi sauke jirgin ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila don nuna goyon bayan su ga falastinawa a ci gaba da nuna goyon bayan al'ummar falastinu da ake yi a sassa daban-daban na duniya ma'aikatan tashar jirgin ruwa ta daban na kasar afirka ta kudu sun ƙi sauke wa jirgin ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila kaya saboda nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da kuma nuna adawarsu da ranar ta'addanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaiwa kan yankunan falastinawa a wata sanarwa da kungiyar masu sufurin jirgin ruwa da ta ma'aikatan tashar jirgin ruwa na kasar afirka ta kudu mai suna sawatu ta fitar sun nuna cewa ba za su sauke ko dora duk wani kaya ga jirgin ruwan mallakin haramtaccen kasar isra'ila ba biyu bayan kiran da kungiyar kwadago ta falastinu ta yi musu kan batun haka zalika sun yi kira gwamnatin kasar ta afirka ta kudu ta umarci kamfanin zirga-zirgar jiragen ruwa na kasar da su dakatar da safarar duk wani kaya mallakin haramtaccen kasar isra'ila zuwa tashar jirgin ruwan ta afirka ta kudu To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dubun dubatan Falasɗinawa ne suka yi bukin cin nasara kan hamtacciyar kasar Isra'ila a yau Juma'a. Watanni sun bayyana cewa dubun dubatan ruwan Falasɗina yankin Gaza da suka kwashe kwanaki goma sha ɗaya suna shan ruwan wuta daga haramtacciyar kasar Isra'ila. sun zama kan tituna suna gwada murnar cin nasara da suka samu kan haramtaccen ƙasa ta isra'ila inda suka rika yin kabbarori yayin da a gabashin birnin kudus da gabar yammacin kogin jordan kuma ana ta kunna wuta ana harbawa sama saboda murna sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fara kai harara a yankin gaza ne a ranar goma ga watan mayu mako guda bayan da rikici ya barke inda sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai hari kan masu ibada a masallacin kudus hararar na isra'ila a gaza ya janyo rasa rayukan falastinawa 243 ciki har yara 66 da kuma mata 39 a nasu bangaren ƙungiyar gwamnati da anto falasɗinu sun harba dubban rokoki a rantacciyar kasar isra'ila da suka kawo cikas a zirga jiragen sama a yankin kuma hudawa fiye da goma ciki har da sojoji ne a suka halaka sakamakon harin ramuwa da dakarun gwagwarmayar falasɗinu ke kaiwa wani mai fashin baki kan harkokin siyasa a yankin ya bayyana sanar da dakatar da tsagaita wuta da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a matsayin abin kunya yayin da shi kuma khalil shahin shi ma mai fashin baki yake ganin hakan a matsayin nasara ga al'ummar falastinu sakamakon tsayin daka da dakarun gwagwarmaya suka yi daga karshe za ku ji cewa wani bom ya fashe a tsakiyar mazanga zangar goyon bayan falastinu a pakistan kuma ya kashe mutane shida wannan bom ya fashe ne a garin chaman da ke kusa da iyaka da kasar afghanistan a yau juma'a a dai lokacin da mutane suka taru domin yin zanga-zangar nuna goyon bayansu ga falastin da yin tir da hare-haren zalunci da hantacciyar ƙasar isra'ila kewa a yankin gaza inda mutane shida suka riga mu gidan gaskiya yayin da guda goma sha hudu kuma suka jikata duban dubatan al'ummar pakistan ne suka yi jerin gwano a kan tituna a yau din don nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu 'yan sa'o'i bayan sanar da dakatar da buɗe wuta tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falastinawa wanda ya zo ƙarshe bayan kwanaki goma sha ɗaya isra'ila na ta kai hare-hare a yankin gaza su kuma ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinu suna mayar da martani ta hanyar harba dubban rokoki a yankuna daban-daban na isra'ila idan ana iya tunawa dubban mutane ne suka rasa rayukansu a pakistan sakamakon tashin bom ko kuma harin soji tun a shekara ta dubu da 2001 a lokacin da kasar ta kulla kawance da amurka kan abin da ta kira yaƙi da ta'addanci ko mutane da dama ne suka tarwatse saboda tashin hankula da suka addabi kasar ta pakistan ta ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya ke na aka saurara yanzu kuma sai shirin na afirka a yau tare da sunusi wunti afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan falasinawa suke tunasar da al'ummar kasar afirka ta kudu tsarin mulkin wariyar launin fata da musguna musu don haka suka gudanar da tarukan gangami da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da halin yanzu suke cikin kangi mai kama da tasu da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a daidai lokacin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ɗaukar matakan wuce gona da iri kan yankin zirin gaza da yankunan falasɗinawa da suke ƙarƙashin mamayar yahudawan sahayoniya matakan nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a ƙasar afirka ta kudu sun ƙara faɗaɗa inda ƙungiyoyin ɗalibai da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyin fararen hula gami da jami'an diflomasiyya suka fito suka nuna matsayinsu a fili kan yin Allah wadai da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kan Falasɗinawa tare da jaddada yin kira kan samar da matsaya mafi tasiri a hukumance da za ta taimaka wa batun Falasɗinawa a fagen jin kan ɗan adam. A wani sabon jawabi da ya gabatar kan batun Falasɗinawa shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya jaddada wajabcin samar da hanyar warware matsalar Falasɗinu cikin hanzari. yana mai jaddada cewa matukar ba a ɗauki matakin warware matsalar daga tushe ba musamman kawo ƙarshen mame yankunan falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi da ƙoƙarin hana kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu mai cin gashin kai to babu yadda za a samu zaman lafiya shugaba ramaphosa ya yi nuni da cewa yadda ake korar falasɗinawa manya da yara da kuma mata daga gidajensu da suka rayu a ciki tsawon lokaci tsawon shekaru kuma suka gada daga kaka da kakaninsu da matakin da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na gudanar da rushe-rushen gidajen falasinawa da kwace musu yankuna hakan yana tunasar da al'ummar kasar afirka ta kudu irin matsanancin halin da suka shiga a lokacin mulkin nuna wariyar launin fata kuma wannan bakar siyasa tana tunasar da su irin raɗaɗi da musgunawar da suka fuskanta da iyalansu a ƙasar a jawabinsa ga manema labarai cyril ramaphosa ya bayyana cewa wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan falasɗinawa hawan ƙawara ce ga dokokin ƙasa da ƙasa tare da nuna halin ko in kula da ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da suke kira kan kawo ƙarshen mame yankunan falasɗinawa kamar yadda shugaba ramaphosa ya bayyana damuwarsa a kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukan matakan yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza da rushe-rushen gine-gine ciki har da cibiyoyin yada labarai yana mai jaddada cewa irin wannan ɗabi'a tana nuni ne kan ƙoƙarin rufe hakikanin abin da ke faruwa na tashe-tashen hankula musamman cin zarafin ɗan adam tare da musguna masa hare-haren wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallata a masallacin aksa a cikin watan ramalana mai alfarma sun zaburar da ƙasar afirka ta kudu kan ɗaukan matakin gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru ɗari da kisan kiyashin bolhok da ya fi shahara da kisan kiyashin intabilanga da ya faru a ranar 24 ga watan mayun shekara ta 1921 intabilanga ƙauye ne a gabashin jihar cape kisan kiyashin ya samo asali ne sakamakon rikici kan mallakar filin noma a ƙauyen na intabilanga inda jami'an 'yan sandan gwamnatin nuna wariyar launin fata 800 suka taru a ƙauyen kuma a cikin mintuna ashirin kacal suka aiwatar da kisan gilla kan mutane da yawan su kai 163 tare da jikkata wasu 129 na daban baya ga kama wasu 95 shugaban kasar afirka ta kudu a cikin jawabinsa ya bayyana kisan kiyashin balhok a matsayin kisan kiyashi mafi razanarwa tare da ɗaukansa a matsayin masifa da ta shafi duniya kuma rikici ne da ta samo asali kan neman korar ma'abuta ƙasa daga mahallinsu da mami ƙasa da nuna wariyar launin fata da yin amfani da ƙarfi kan masu haƙƙi kamar yadda ke faruwa a yankin hayu sheikh aljarra a yankin falastino baya ga matakin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu daga bangarori daban-daban na kasar afirka ta kudu a birnin johannesburg jami'an jakadancin kasashen larabawa da wasu kasashen duniya na daban da kuma gangamin jama'ar kasar sun hadu a kofar jakadancin a kofar jakadancin falastinu da ke jihar pretoria domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu inda taron gangamin jakadiyar inda a taron gangamin jakadiyar Falasɗinu hannan jarrar ta bayyana cewa tana jinjinawa duk wani kokari da ake yi na neman ganin an dakatar da aiwatar da kisan gilla a kan tubalin kabilanci ga Falasɗinawa, jarrar ta jaddada cewa dole ne a ɗauki matakin hukunta jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan tafka laifukan yaƙi kan falasɗinawa tana mai fayyace cewar al'ummar falasɗinu tana buƙatar ganin an ƙaƙaba takunkumin siyasa da na tattalin arziki kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da bayyana goyon baya ga al'ummar falasɗinu na kafa ƙasarta mai cin cikakken 'yancin kai a nashi ɓangaren jakadar ƙasar labanan kablan faranjiyan ya bayyana cewa batun falasɗinu ba batu ne da ya shafi al'ummar musulmi da kirista ba kawai batu ne da ya shafi ɗan adamtaka baki ɗaya kuma babu adalci idan za a yi magana kan falastinu a daidaita tsakanin falastinawa da yahudawan sahawiniya a matsayin masu haƙƙi dole ne a fayyace cewa falastinawa dole ne a fayyace cewa falastinawa a matsayin 'yan falastinawa a matsayin 'yan asalin ƙasa da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida faranjiya ya kara da cewa matsayin ƙasar labanan a kullum shine goyon bayan batun al'ummar falastinu kuma falasinawa suna fuskantar mafi girman matsin lamba daga ƙungiyoyin kasa da kasa da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila jakadan kasar iraki a taron gangamin ya nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu yana mai jaddada goyon bayan kasarsa ga batun falasɗinawa tare da jaddada cewar dukkanin duniya tana allah wadai da hare-haren wuce gona da iri da ake kaiwa kan yankin zirin gaza yana mai jaddada cewar kasar afirka ta kudu ta ɗanɗani bakar siyasar 'yan kama karya a ƙarƙashin tsarin nuna wariyar launin fata kamar yadda a halin yanzu falasinawa suke ɗanɗana kudarsu a hannun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya zaman taron gangamin nuna goyon baya ga al'ummar Falasinu. da aka gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu kuma ya samu halartar manyan jami'an jakadancin kasashe daban-daban da suka hada da jakadun kasashen venezuela turkiya jordan yemen iraki tunisia lebanon oman da sauransu a jawabin da ya gabatar jakadan kasar turkiya elif komoglu oligen oglo ya bayyana cewa akwai buƙatar ganin kasashen afirka sun ƙara matsakaimi wajen kare al'ummar falasɗinu bisa al'akari da yadda suka ɗauki tsawon lokaci suna gwagwarmaya da zaluncin 'yan mulkin mallaka a sassan nahiyar ogulu ya ƙara da cewa babu gaskiya a jita-jitan da ake yadawa cewa gwamnatin turkiya ta aiki da sojojin ƙasarta zuwa falasɗinu domin taimakawa 'yan gwagwarmayan falasɗinawa amma akwai cikakken shirin soji idan buƙatar hakan ta taso matuƙar ƙasashen duniya suka amince da hakan to turkiya za ta kasance a sahun gaba a jawabin bayan zaman taron gangami a jawabin bayan zaman taron gangami da zanga-zanga mai girma da ɗaliban jami'ar da ɗaliban jami'ar patrick da ke birnin Cape Town suka gudanar domin nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu yana ɗauke da cewa al'ummar ƙasar Afirka ta kudu sun fito ne daga ƙabilu daban-daban da suka fuskanci dangogi da nau'o'in cin zarafi na 'yan nuna wariyar launin fata sakamakon haka ya zama dole a kansu su ɗauki matakin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu da a halin yanzu suke fuskantar irin wannan bakar siyasa da suka ɗanɗani ɗacinta musamman matakin wuce gona da iri da jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka na aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasɗinawa mata da maza gami da ƙananan yara a nata bangaren cibiyar national awqaf foundation for africa ta kudu of africa ta kudu da babban ofishinta ke birnin johannesburg mai gabatar da taimakon jin kan dan adam mafi girma a nahiyar afirka ta taka gagarumar rawa a fagen tallafawa al'ummar falastinu ta hanyar gabatar mata da kayayyakin kula da kiwon lafiya a asibitoci da kuma biyan kudaden hayar gidajen haya da wasu daga cikin falasɗinawa da aka rusa aka rusa musu gidajensu aka rusa musu gidajensu a hare-haren wuce gona da irin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamarwa kan yankunan falasdinawa daraktan ofishin gabas ta tsakiya dr malik abu abu a hirarsa da tashar talabijin ta aljazira ya tabbatar da cewa abinda gidauniyarsa take yi a fagen tallafawa al'ummar falasdinu shine isar da irin gagarumin gudumawar da afirka ta kudu ke gabatarwa ga falasinawa waɗanda suka fuskanci bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na rusa musu gidaje ko koransu daga muhallinsu yana mai jaddada cewa ayyukansu ba su takaita a yankin zirin gaza ba domin sun hada hada sauran yankunan falasinawa da suke fuskantar bakin zaluncin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya hakika an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a sassa daban-daban na ƙasashen afirka kama daga ƙasar kenya najeriya habasha sudan niger uganda da sauransu kamar yadda ɗaliban makarantu kama daga jami'o'i zuwa ƙasa suka fito domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu da suka shafe tsawon shekaru masu yawa suna fuskantar siyasar zaluncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida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 yanzu kuma sai shirin ku mai farin jini din nan wato shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka Assalamu alaikum radio BOH ta yaran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. So muna murna ga sabon mayar da aka sake mu akantar ɗinmu na da kusa. Allah sa hakan ne shi ya fi alferi. Allah sa ya taimaki talakawa ya san kukan talakawa. Allah sa ya yi abin da ya kawo shi. Su ma mahasada su zo a haɗa hudu adawa ga mu a makantar ɗinmu aiki. Kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu BOH Hausa mai magana Sanusi Madatai jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. A wannan rana ina so ku bani dama in tayar da Allah waje akan Yahudawa 'yan mamaya 'yan handama 'yan ƙasar Isra'ila akan hare-haren da suke kaiwa a zirin Gaza na ƙasar Falasɗinawa suna kashe al'umma musulmai babu gaira babu saba. To mu nan muna fatan Allah Ubangiji kawo ma 'yan uwanmu musulmai ɗauki na wannan ƙasa boh ku tashi lahiya mai magana sanusun madatta a jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio tehran Eh, mutane suna tunanin wasu kasashen duniya su yi magana musulmi ko ta tsaye a taimaki falasina da addu'a ta ce makamin musulmi ba mu da komai a yau kinan magana wata kasa ta zo ta cece mu babu ka duba har tura na zanga-zanga mu nan ga ga mu zaune kasashen musulmi ga abin kunya an yi kunya kasashen musulmi Allah ya sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan sadar zan yi tsokaci a game da 'yan siyasar Najeriya ya jama'a wannan harkar boko haram ta ke karewa sai rikida take tana komawa yankin nafin da mutane abin da nake kira ga mahukuntan najeriya da allah shugabanni su sa hannu a cikin wanga al'amari don allah a sulhunta na kunagwa mai faci daga zandar da marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma barin hada ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin fikihu ai saurare lafiya amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صاروا السلام عليكم Wa ta'ala wa wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala mu binciko muku amsa mu ba ku daidai gwargwado domin amfanuwa ta kowa da kowa to a cikin wannan shiri na yau muna da tambayoyi waɗanda ainihin ku kuka turo mana waɗansu daga cikin tambayoyin kamar haka suke ko da yake dai mun su ne amma na ganin watakila a wannan shiri na yau bari mu amsa tambayoyi ko da guda uku zuwa hudu ne insha Allah sauran kuma mu bar su sai shiri na gaba. to tambaya ta farko dai wani bawan allah ne daga jihar yoben najeriya bawan allah mai suna dawud muhammad adam yake cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce dangane da azumin sita shawwal shin wannan azumi yaya al'amuransa yake ne ingancinsa to malam dawud wannan azumi na sita shawwal dai dangane da al'amura da suka shafe shi lallai ya zo a hadisi cewa rasulullah manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani dangane da wannan azumi na kwana shida a cikin shawwal hadisi ya zo daga bangaren ahalus sunna haka kuma daga bangaren shi'a a littattafansu duk ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi umarni da cewa lallai duk wanda ya yi azumin watan ramadan sannan ya bibiye shi da, azumi na kwana shida a cikin shawwal to kamar ya yi azumin dahar ne azumin dahar malamai suka ce dahar dinnan zamani ne ake ayyanawa wanda suka fassara shi da cewa azumi ne na shekara guda kenan a wannan shekara din wato sai wani hadisi wanda shi kuma ya fassara wannan hadisin yake nuni da cewa ai akwai hadisin da nuna duk wanda ya yi azumin watan ramadan to kamar ya yi azumi ne na watanni goma to idan kuma ya yi azumi shida na shawwal shi kuma azumi shida na shawwal daidai yake da azumi na watanni biyu to kaga an haɗe su ya zama mutum in ya yi azumin ramadan sannan ya bibiye shi da guda shida a shawwal to ya zama kamar ya yi azumi na watanni goma sha biyu kenan wato ya yi azumin shekara kenan wato abin da ake nufi zai samu lada na yin azumi gaba ɗayan shekarar baki ɗayanta to kaga wannan abu ne mai muhimmanci kuma shi azumin shawwal sita shawwal ɗin nan ana yin sa ne daga biyu ga watan shawwal tunda ɗaya ga watan shawwal ranar idi ce ranar idi kuwa ba a yin azumi a wannan rana ɗin to daga biyu ga watan shawwal ake yi wasu daga cikin malaman ahalin sunna sai suka ce za ka iya yin sa tun daga biyu ga watan shawwal har zuwa ƙarshen watan shawwal ɗin wato kenan duk ranar da ka ga ta dace ka yi sai ka yi abin da ake bukata dai ka yi guda shida amma a cikin wannan wata na shawwal to amma ruwayoyin da ke tare da malaman shi'a na ahlul bait su sai suka ce abin da ya fi shine daga biyu ga watan shawwal ɗin nan in ka fara ka yi kwana shida a jere kana yi tun da dama baka daɗe da fita daga watan ramadan ba har yanzu wannan azumi yana tare da kai yana jijiyarka yana cikin jininka da ɓargonka to ba wai sai ka saba da cin abinci sannan kuma ka tuno za ka yi wani azumi a'a biyu ga watan shawwal in ka fara kar ka tsaya har sai ka yi guda shida to sannan sai ka sha ruwa ka buɗe baki su kenan insha Allahu za ka sami wannan lada da ake nema na sita shawwal a takaice na fata wannan mai wannan tambaya mun ansa masa tambayarsa ta azumin sita shawwal akwai kuma tambaya da wani bawan Allah ya aiko na cewa shin dangane da yanka musamman yankan abin da ya shafi rago ko kuma dai dabba idan mutum wajen yanka ɗin sai ya cire kan abin dabba ɗin ya cire kan lokacin da yake yanka ɗin amma kuma ya cire kan lokacin da rai bai gama fita daga dabba ɗin ba shin ba matsala to amsa dangane da irin wannan al'amari shine cewa cire kan dabba a lokacin da ake yanka ta kafin ranta ya gama fita baki ɗaya lallai abin da malamai suka nuna haramun ne ka zo kana yanka dabba baka bari rai ya gama fita kwata-kwata ba sai ka cire kan gaba ɗaya an ce wannan al'amari lallai haramun ne ya haramta mutum bai kamata ya yi wannan aiki ba to sai dai kurin duk da cewa wannan abu haramun ne to amma in har aka yi haka din, ba yana nufin ba za a ci nama din dabba din ba a'a shi cin nama din dabba din za a ci ba matsala shi bai haramta ba amma dai yin wannan aiki din na cire kan dabba lokacin yanka ta kafin rai ya gama fita to wannan aiki aiki ne na haramci shi kuma wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mata waɗanda suke fito da adansu misali mace ce ta sa hijabi ko ta sa ɗan da mayafi amma kuma ga ɗan a waje kowa yana kallo duk da cewa wuyanta bai nuna ba menene hukuncin yin haka to a nan wani abu ne wanda ya kamata mu san cewa irin wannan al'amari bai inganta ba bisa ihtiyati wanda ihtiyati ne wajibi bai inganta a ce mace duk da cewa ta rufe kanta ta rufe gashin kanta ta yi wato abin za ka iya cewa ta sa mayafi ta rufe jikinta amma ta fito da ɗan kunnanta ba a waje domin wannan ya nuna ta fito da ado ne saboda mutane maza su gani to kaga kuwa fito da ado irin wannan in wani ya gani ya sha'awarta kaga ta aikata abin da bai dace ba saboda haka fito da wannan adon bai dace ba in wannan dan kunnan nata take so a gani sai ta bari in ta je gida sai ta ciro shi ta bude mijinta ya gani ya ji daɗi ko kuma in a tsakanin mata take yan uwanta in ta buɗe ba matsala amma akan hanya ta fito dan kunnanta a waje ko dan a ga cewa ta sa dan kunnan na gwal ne ko na wani abu mai alfarma wannan bai dace ba inda za ta rufe wannan wuyanta din ta kuma sa ɗan kwali ta rufe gashin kanta to shi ma kunnan sai a rufe shi tare da wannan dan kunnan gaba ɗaya a rufe su wannan shine abin da ya dace kada a bayyana ado din a waje to da yake lokaci yana nuna mana cewa mu tsaya haka to bari mu karkare da wata tambaya guda ɗaya eh, wannan tambayar take cewa dangane da shan ruwa eh, wani ya taɓa gaya mana cewa wai akwai wasu abubuwa da aka, aka karhanta wato makaruhai ne a wajen shan ruwa to waɗannan abubuwa yaya suke to a gurguje za mu iya cewa dangane da waɗansu abubuwa da suka shafi shan ruwa akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suka hana wasu ayyuka a lokacin da mutum yake shan ruwa na farko dai an ce kada mutum ya sha ruwa ya cika cikinsa tatul an ce wannan makaruhi ne abu na biyu shine cewa mutum bayan ya ci abinci mai maiko shi ma makaruhi ne yana gama cin abinci mai maiko ya ɗauki ruwa ya lafta a kan wannan abinci mai maiko ɗin musamman ruwan sanyi saboda an ce irin wannan yana gadar da wato kansa to kaga wannan cuta ta kansa kuwa ba ƙaramar cuta ba ce makaruhi ne kenan abu na uku misali a da daddare idan mutum zai sha ruwa musamman malamai sai suka ce da daddare shan ruwa a tsaye musamman da daddare makaruhi ne to sai kuma suka ke cewa shan ruwa da hannun hagu shi ma makaruhi ne to sannan idan akwai kwano ko moɗa ko kofi da mutum zai sha ruwa ɗin sai ya sha ruwa ɗin ta wani ɓangare wanda a jikin kofin ko ƙwariyar ko kwanon ko ƙoƙon a wani guri da ya ɗan wato kamar fashe to sai ya sa bakinsa ta wajen fashewar yana shan ruwa to sun ce shi ma wannan makaruhi ne bai kamata a ce mutum ya yi haka ba daga ƙarshe sai suka ce kofin da za ka sha ruwa idan mai mariki ne to ka zo ka sha ruwa ta ɓangaren mariƙin to shi ma makaruhi ne to duk waɗannan wasu laduba ne dangane da abin da ya safi shan ruwa wanda ya kamata a kiyaye insha Allah to lokaci yayi halin nasa za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai magana da yawun hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya jins larke ya sanar da cewa Falasinawa fiye da dubu hamsin da biyu ne suka tsere daga muhallinsu sakamakon hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankunan Falasinawa da suke yankin zirin gaza lamarin da ya kai ga rusa gidaje fiye da 450 a yankin jins ya ƙara da cewa a halin yanzu haka an sama wa 'yan gudun hijiran falasinawa kimanin dubu arba'in da bakwai mafaka a makarantu 58 ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a yankin nazirin gaza yana mai fahimci cewa hare-haren wuce gona da iri kan yankin nazirin gaza ya rusa gidajen zaman falasinawa fiye da 132 waɗanda suka rubuta yayin da sauran ɗaruruwan gidajen aka lalata su ba tare da rushewa kwata-kwata ba da asibitoci shida da cibiyoyin kula da kiwon lafiya tara rahotanni sun tabbatar da cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar Kasar isra'ila benjamin netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza daga kowane bangare domin gwamnatinsa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin gaza da zubar da jinin falasinawa saboda gamsar da yahudawan sahayoniya cewa gwamnatinsa ta yi nasara a yakin duk da irin barnar da makamai masu linzamin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka yi wa matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo wannan mataki na Netanyahu ya mance cewa ci gaba da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan falasɗinawa zai ci gaba da fuskantar mayar da martani daga ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa musamman har yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa yoyin yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa Falasɗinawa, you gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa yoyin gwagwarmayan falastinawa Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa, ɗaruruwan Falasɗinawa baya ga rushe-rushen gidajensu a yankin Sheikh Jarrah. Ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasɗinawa sun gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan matakan wuce gona da irin ta kan Falasɗinawa, amma babu wani abin da ya canza. Sakamakon haka suka ɗauki matakin mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami kan yankunan Yahudawan Sahiyoniya, lamarin da ya zubar da lamarin da ya zaburar da Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan kaddamar da hare-haren soji kan yankin zirin Gaza. Kamar yadda manazarta ke fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba ta taɓa tsammanin ba ta taba tsammanin killace yankin zirin Gaza da ta yi ya kawo ƙarshe ba. Gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba ta taɓa tsammanin killace yankin zirin Gaza da ta yi tsawon shekaru ya kawo ƙarshe ba. ta ɗauka a cikin 'yan kwanaki za ta murƙushe kamar yadda manazarta ke fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta taɓa tsammanin killace yankin zirin gaza da ta yi tsawon shekaru ya kawo ƙarshe ba don haka ta ɗauka a cikin 'yan kwanaki za ta murƙushe ƙungiyoyin gwagwarmayin yankin kamar yadda ta nuna wa ƙasar amurka hakika firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila na tanyahu ya zaci a cikin 'yan kwanaki makamai masu linzamin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas za su kare. amma sai gashi a kullum rana kungiyar tana yin lugudan wuta kan yankunan yahudawan sahayuniya inda ta hana yahudawa walwala tare da tilasta musu rayuwa ƙarƙashin ƙasa kamar burage masharhantan sun ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙawayenta na yammacin turai musamman ƙasar amurka sun zaci yarjejeniyar kulla alaka da wasu gwamnatocin kasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar kasar isra'ila wata amana ce tare da amincewa da haramtacciyar kasar isra'ila amma a halin yanzu sun fahimci cewa kulla alaka ba ta shafi al'ummin waɗannan ƙasashe ba kawai yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da gwamnatocin kasashen. gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan falasɗinawa yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan yoyin gwagwarmayan Falasɗinawa wasu gwamnatocin kasashen larabawa ba ta wakiltan al'ummun kasashen masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani jikon inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to da yake muna da sauran 'yan dakikoki bari in karanto muku takaitun labaran duniya da kuka riga ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce shugaban amurka joe biden da amfani da takunkumin gwamnatin trump don matsin lamba kan iran a tattaunawar vienna shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya buɗe jirgin ruwa ta lamu mafi zurfi a nahiyar afirka ma'aikatan jirgin ruwan afirka ta kudu sun yi sauke jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila don nuna goyon bayansu ga falastinawa to masu saurare duka duka iya abinda suka kenan a cikin shirin namu na yau gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki a tarbe mu a gobe da safen allah ya kai mu domin jin su da dan shirye-shiryen da suka labaran duniya da dumi amma don wani lokacin su ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.